yau zan fara magana nan a kanku saboda haka kin ce idan na ƙara irin wannan magana, zaki ki mun duka amma dai ba ran faɗa sunanki ba amma ni ba ran fasa faɗa muku gaskiya game da lesbian da kuke yi ba saboda ba abu bane mai kyau abu ne wanda yake ka talauci da tsiya da masifa da bala'i allah ya raba mu da shi ya kamata ya dan uwana mata duk irin waina abubuwan ku daina shi daga ku har mazaje ku ba kwa ma jin kunya har ma kina da bakin da zaki buɗe ki ce wai ke zaki da ke ni saboda nayi magana akan yan lesbian to ina jiran ki zo ki da ke ni ki duk abin da zaki amma ni Allah ya ga zuciya na dole in faɗa miki gaskiya a matsayina na ɗan uwanki ƴar musulma irin ki. saboda dole na gaya miki gaskiya ko da zaki kashe ni saboda yana da kyau ka gaya wa mutum gaskiya saboda ko a musulunci ma yana da kyau ka san gaskiya ka ga mutum ba wai ka boye kana tsoro ka fito ka faɗa ba to ni na fito na faɗa ya ƴan uwana mata ina roƙon ku ku daina yin lesbian idan ba ku daina ba wannan ya rage muku da Allah ku